sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a niger ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya samun mu alfa radio za kuma iya jin mota yanar gizo a duk sada aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. da a yau sha hudu ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan kalubale da mata ke fuskanta a bangaren tarbiyyar 'ya'yansu da sauran batutuwa da suka shafi tarbiyya a cikin al'umma. Haka yake masu saurare muna tafe da ƙarin bayani. a cikin shirin namu na yau na tattauna da bakuwa a teburin tattaunawar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawa ma a jihar kaduna a najeriya inda na samu tattaunawa da hajiya usaina suleiman dangane da kalubalen da iyaye mata kan fuskanta wajen tarbiyyar 'ya'yansu da ma sauran batutuwa da suka shafi tarbiyya inda muka soma da batun yadda tarbiyya take a can baya haka ne to alhamdulillah hajiya wasu gare kamar dai mu yanzu da muka dan ba hamsin baya a yanda muka tadda ko a lokacin nan alhamdulillah mun tadda tarbiyya iyayen mu sun yi mana ita dai gwargwado kuma bisa kanta muke mu yanzu muna kokari muna duna mu yara duk da abun yana neman ya kauce hanya muna kokari muna gyara yana kaucewa muna gyara yana kaucewa amma alhamdulillah wallahi a da a da hajiya wani yanzu ina ga yanda yara suke tafiyar da rayuwarsu abin tsoro yake bani bisa misali yanzu in ka miki misali da kaina eh. a lokacin da mai gidana ya zo yake neman aure na wallahi tallahi ina yarinya ne ba na iya daga ido in kalli tsaban idon shi mm. zai zo ba mu muka haɗa kanmu ba iyayen mu suka haɗa mu to amma ba na iya daga ido in kalli tsaba ido shi kuma sa'in nan zaman firan ma da zai zo da abokanan shi mutum biyu ko shi na uku wani lokaci ɗaya shi na biyu haka za mu zauna yana kan ina nan yar tabar ma ta za'a ba mu zauna shimfiɗa mu zauna mm. aka zo Allah ya tabbatar aka yi auren nan muka zauna tun da nake da bawan Allah na har ya koma ga ubangijin shi bai taɓa kiran sunana ba haka ne ma ban taɓa kiran sunan shi ba ya bai taɓa kiran suna ban taɓa kiran sunan shi ba sai dai wani suna ne nema na makala shi kuma ke din nan dai ke zai kuma sai ka ce wata yashi ta fashi ikon Allah har Allah ya dauki rayuwa to kin da kaɗan daga cikin irin wannan abubuwan kenan sa'in nan a da idan kana zaune kana yin wani abu ko da irin ɗan ƙirimiya na yaro kaga abokin ubanka ko awar uwarka wallahi duk abin da kake za ka bar shi na'am ka bar shi har abada tsoro ma kake yi kana tsoron kai laifi a tafi gidanku a je a ce ga abin da kai ko wani wanda ya san iyayenka a ce kana tsoro zuwa da kasan hukuncin da iyayenka za su dauka sabanin yanzu wanda yaro zai yi abu ma da gangan ya ce a je a kin dadewa miki faɗa ba ko ka dade ka faɗa ba je ka gaya mishi ba tsohon bane ko tsohuwa je ka gaya miki me za ki kin dade ba ki abin da zai na'am kin ga nan mahajjiya tarbiyya kin ba shi haka a da idan kana tafiya ka ga ba ma abokin uwarka ko kawar ubanka ba abokin ubanka ko ko ko kawar mahaifiyarka ba wani ma ka ga tsoho fija da kaya a hannu za ka yi gudu ka zo ka karbi kayan nan ko da baka san shi ba ka tabbata ka kai ne kayan nan sai gida ka ajiye na'am maka godiya ya sa maka albarka sabanin yanzu ki ga da ga uban shi da kaya wannan ba zai je a saba ko uwan shi mm. ba ne an saba uban shi mahaifi ma kenan ai shi wanda ya bi ni gashi da kaya wannan sai ya kauce na'am kila wani ya gashi cikin labaran babanka da kafin ka rabu da rabu da shi gane shi ai bai gani ba gane shi mahaifinka wanda kace kana neman albarka a gare shi ko mahaifiyarka wanda kace kana neman albarka a gare shi na tarbiya kake tarbiya ta lalace Hajiya Usaina da za ki ji an ce ana ma yaro fada ma da ido wai idan iyaye suka kalli da da ido ma ya san me ake nufi haka ne? Wallahi tabbata kai ki wallahi Hajiya da a shekarun da muke yara idan mahaifiya ta sai ba na sani. na ma sani ne ba wannan tana shigowa ne ma ina da ina barin wuri ko na shigowa dole kawai ka sani zaka tashi amma ma an baka tashi ba da uwarka ta maka ido kayan kawai za ta maka da ido ka san abin da take nufi zaka tashi yanzu ko sai nake tsola ido sai dai a tsole miki ki tsole idanu wallahi ba zai tashi ba amma an Allah ba ta ce to a tashi a bamu wuri mm. ana kunkuni da sauri ina tarbiya kake a nan wuri kaga cewa ana zaune ana wani kuskus magana ko da uwarka da kawarta ko da mahaifinka da abokin shi wallahi talla ba za ma babu hali ko kuma ka zo ka ga an yi wani abu ka tashi ka sai yaran yanzu da gulma da menene wallahi ba za ka taɓa tashi ka zai ka cima iyayenka ga wani abu ya faru bare ka haddasa fitina amma 'ya'yan yanzu sun da ka haddasa fitina wani ma ƙarya zai shekada mm. ƙarya zai shekada To irin saka baki irin saka baki a magana din nan da za ce ga iyaye manyan ana magana to gashi ma kin faɗa yaro ma ba zai ma zauna wurin bare ya tunanin ana magana ma wai saka baki. Ba zai yi bane. Wa ba shi wannan hurumin? Wa ya ba shi wannan hurumin? Mm. Amma a yanzu za ki ga yaro manya suna magana yana tsunduma baki yana magana yana mummurguɗa baki yana yana yanda ya ga dama. Baka isa bane kai waye. Na'am. ba ma kawo uwanci ko abokin ubanci ba uwan ma da kanta bare uban bare uban za a yi mai yadda aka ga dama saboda ne tarbiyya ta gurɓace yawwa to tunda mun ji yadda tarbiyya take da da yadda aka taso yadda ake kiyayewa da kafa kafa yadda iyayen suka kalli ma yaro ya san me ake nufi da yadda kamar da kika faɗa an ka gama iyaye sun yi baki zaka kauce ka kama gabanka ba ma sai an ce wancan tashi ba kowa na tashi bari mu gangaro yanzu saboda yanzu aka san hakan ake gani ta ina kike ganin an saki layi ha aka kawo ga halin da ake ciki a yau boko ne boko ne koko zamani ne koko wayewa koko menene ko akwai boko akwai zamani akwai waye har yanzu da laifin mu iyayen mu da kanmu na'am da laifin mu mu iyayen mun nuna kauna da soyayya ta fi irin mu ta mu ta iyayenmu na da iyayenmu ba ba su san mu bane wai kaza tana taka ɗanta ba don ba ta son shi ba dan ya gyaru ne iyayenmu ba ba su san mu bane wannan abin da suke nuna mana kauna ce take kawo amma yanzu sabanin iyayen yanzu hajiya hawa kina zaune sai ɗan ke zo yaron ɗan kawai ke zo girba miki ƙarya ya ce ai baban wani ya bigin ko kuma baban wani ya harare maimakon mu a lokacin mu sabanin da idan ka zo ka faɗa ka doka ma za a yi maka aji kan <laughs> ya za a yi masa na'am a sai kiga uwa ta ban dare ta tashi ita an sa ma ɗanta ido ita ɗan an yi mishi ana kin shi saboda ba a ƙaunar shi ba za ka ba mu kika nuna ma ɗanki ya ma ya yi ko kuma kiga uba ya fito ya zangare an sa ma ɗan ido an matsa ma ɗanshi shi zai yi faɗa abokin shi ne fa yi ma ɗan faɗa ko ƙawar uwar shi ce ta yi shi faɗa amma za shirya ƙarya a gida iyaye sun hau kai sun zauna. Na'am. Malami a makarantar boko mu a zamanin hadiya hau malamin ka wallahi ganin shi kake kamar ya fi iyayenka saboda tsoron da kake ji na malamin amma yanzu malami a makaranta ma ya sai gida ya isa yi yanzu za ki ga uwa ta ci dan mara ko kuma uba ya ɗebi jami'an tsaro ya zai ci an sa ma ɗan shi ido don nono na'am aka gani wanda aka ce bula makaranta ta kashe shi ko kuma tarbiyya duka a makaranta ya kai ga abin nan eh amma iyaye wannan muna ɗaya daga cikin waɗanda muka fara gurɓata tarbiyyar ƴaƴan mu kafin ƴaƴa suka samu dama sannan ku sannan ku mutanen arewa na kwana ina tunani zamani ya canza a lokacin sadauna ta faballewa an yi shugabanni masu kishin mutanensu zaman karuwa zaman ci gabawa zaman ban sha'awa shugabanni masu aiki kamar bayi ina masu mulkin har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe yanzu bari mu sake koma ga hajiya husaina domin dorawa akan batun tarbiyya domin jin shin ko suwa yake da ruwa da tsaki ne akan tarbiyyar yaya da ma iyali baki daya a gida da al'umma farko farko mu iyaye daga cikin gida saboda an ce tarbiyya tana farawa daga gida tsakani da allah mu iyaye mu jajirce mu yi kokari kai ko addini mu muka duba addinin nan guda biyu da Allah ya bamu bangaren Islama da bangaren Kiristaniki ko shi muka duba mun san cewa addinan nan biyu sun nuna mana yadda ake tarbiyya don haka nan mu iya kafin mu ɗauki 'ya'yan mu kai su zuwa ga makarantu zuwa ga malamai ya kamata mu tabbata ‘ya'yanmu mun kafa su bisa tarbiyya mai kyau na biyu sai malamai wanda za mu ɗauki ‘ya'yan mutum suna ƙanana mu kai su makaranta su taimaka mana na uku hajiyawa shugabanni shugabanni manyan ƙasa in ce kamar a ce misali gwamnatin ƙasa ta sa ido bisa tarbiyya na mu. da baki daya hajiya hawa in ji abin da zan ci kenan yawwa har yanzu dai kan wannan batu na tarbiyya wanda shine muke magana a kai kuma a iya cewa ita ce babbar matsalar da ta gurbatar da al'umma a wannan lokaci da ake ciki wato rashin ita wannan tarbiyya wasu suna ganin cewa tun daga lokacin da iyaye maza suka saki ragamar gida na nauyin da allah ya dora musu aka fara samun taɓarɓarewar tarbiyya don za ki ga wasu iyaye mazan da kansu idan aka zo aka ce malam wani ko alhaji wani dan kafa ya yi kaza ya kaza sai ce to shi me zai ce mashi tun da shi ma ba wani abu yake mishi ba wace hujja gare shi da zai je yanzu ya ce mishi kala sai ya ce je ka gaya wa maman shi shi da kanshi ya saki ragamar da Allah ya dora miki ya saki ya zama salaturin maza ya saki ya saki nauyin da Allah ya dora miki aiko dole ya zama bai da karfi wannan maganar haka take hajiya ko da na ce miki iyaye mm. malamai shugabanni wallahi a gidan sai ki tambaye ni su wane ne iyayen wane ne masu karfin iyaye maza haka kamar yadda kika ce an faɗin nan ko ni na sha faɗi hajiya iyaye maza sun yi saki ragamar tarbiyyar ƴaƴayensu sun saka ma ƴaƴa mata sun saka ma ƴaƴa mata iyaye mata kenan wani misali eh wata ce dai wa Allah suka haihu da mijinta ya'ya aka tashi aure da yan nan hajiya ki ji wannan abun kunya mm. wai uwa ta ce ga ya ta samu miji an yi komi an yi gaisuwa an yi ka kuɗin gaisuwa an raba ya raba ya karɓa raba ya ba uwa nata ya ba ya ɗauki nashi da dangin shi mm. aka kasa sadaki ya karɓi sadaki wai da biki ya tashi uwa ta ce to ga biki ya matso fa an kusa biki sai ya je ya lallaba je samu kuɗi dubu talatin hajiya na'am yanzu bikin yanzu shekara uku kenan sai ya kawo dubu talatin ya ba uwar wai ga gudunmawar shi ya kawo a gudunmawa ce ma ya kawo gudunmawa ya ba ajiya saboda yan nan da ita ta zo a gaban gararta sai ta saka ku ta zo ta samu kawaye da abokan arziki tana kuka aka ce Allah ya share miki hawa ai kina zubin adashen ki dai sati na mitin da ake yi kina dan zuba dubin ki biyar dubin ki biyar aka yi lissafin kuɗi da abin da yan uwa da mu abokan arziki aka yi eh. kala hajiya sai gashi ne wa Allah ya da kuɗi dubu ɗari hudu aka ce ki kiji Allah hu sai ta kai ce shi da tafi ta gado sai yi kujeri ta dan sai kayan kicin ta dan yi yar gara ba mai ta a cikin gidan mu wai uba da shi da dangin shi gaba ɗaya da rashin zuciya wai sun kawo gudun mawar dubu talatin to don Allah ki ce wannan yar gobe idan ta Allah ya mata buɗi wa za ta tallafa wa Lalle dai kam. In ba ma tausayi gari ta tana da ilimin addini ta tana cashi ya kawo ta duniya bari ta yan mashi ba wannan uwar ta ita za ta fifita fiye da shi. kuma abin da maza ba su su gani sai a ce ai ƴaƴan mun haifa muku ne sun fifita ku fiye da mu alhali ku kuka sa suka fifita iyayen su mata sun tsare ko da dai haka Allah ya ce anan ma ka yi faɗa kuma sai suka ɗauki wannan abu sai suka yi watsi da nauyin da Allah ya ɗora musu suka saka wa mata. Na'am. Tun daga nan hajiya. babu tarbiyya tarbiyya ta gurɓace. saboda zaki samu hajiya usaina lokacin da kila shekarun baya zaki samu mahaifi zai ba 'ya'yan shi kuɗin kitso zai ba su sabulun wanka sabulun wanki komai dai na bukata na rayuwa zaki ga an ce baba ba kaza zai bayar baba kaza wani ba a tambaya ba dama ya san akwai wannan haƙƙi. to wasu suna ganin kasancewa duk irin wa'ina yanzu sun kau shi sa sai tarbiyyar ma sai ta gurɓace ta yi rauni. dole da idan ko a yanzu idan yaro ya laifi in gidan da akwai tarbiyya ne hajiya idan yaro ya laifi ce bari baban ka ya zo a haɗa ka da shi wallahi yaro yana bari yana bari yana rawan jiki wayo Allah ya shi tashi taka da shi za a haɗa shi da mahaifin shi amma yanzu ai gara ka tafi sai na haɗa ka da mamanka to zai fi zafi amma dan ka ce zan haɗa ka da babanka sai ce a ai wannan ruwan ba sai ki ga kuma zo yanzu nan sai ki ga mishi inda ta zama hajiya bai tsoron mahaifin shi ko kin tarbiyya ta lalace uwa sai abin da Allah ya mu iyaye abin da rigima yanzu addu'o'i ne da muke bi ƴaƴayen mu da shi na'am mata namiji kuma abin da yake da shi in ya fice ya je neman abincin shi in ya samu uba in bai samu ba dama ba wani abu ke cikin na muku ba shi kenan yawa da kika yi maganar neman abinci ma sai nakan ce wasu suna ganin ma inda kuma dai har yanzu mazan suka kara sakin ragama shi ne da an yi magana motsi kaɗan sai ka ga namiji duk wani abu da ya shafi iyali ko gida wai ya watsar da an yi magana motsi kaɗan sai ya ce wa ai ya tafi neman abinci to dama shi neman abinci a tsari da shari'a da al'ada yakan hana ba da tarbiyya ne? Ina ba, ina ba kai da aka ce ka tafi duk neman da za ka yi magariba ka ta wuce ka a gidanka ka dawo 'ya'yanka ba su bacci ba ka ganta su ganka baba ka da ka tabbata 'ya'yanka sun je sallar magrib a gaban ka su zo su ci abinci wani ma mai gidan da 'ya'yan shi ci abinci da iyalin shi gaba daya ya gamsu ya tabbata 'ya'yan shi guda duk sun shigo gida maza mata kuma suna nan cikin gida da san da za su yi bacci ya san san da 'ya'yan shi ya san san da za su tashi da safan Allah ya tashe su eh hajiya a kika zai sai uba ya shiga gida ma ya mai da kofa ya kulle ya tura kofa ya ce mai yan shi ba tana tana daɗi in kin shigo ki kulle gidan wai uba ki ne ki ga mai ya mace in kin shigo ki kulle gidan in tana taɗi a waje kenan mm. in tana taɗi a waje to bai ya namiji kuma da sai illa ma shi in ya gara ma ya kwana a waje ba ruwan shi mm. ba abin da ya shalle shi sai ɗaiɗaiku don ba ka tsakani da Allah wani wurin ana mm. kan kokari ana kamantawa ba za a ce duka ba amma majority mafi yawanci maza yanzu su suka fi yawa a san haka in kai magana ce a ce na tafi nema ne ya zan wani sai fa sha biyu ko shi uba makila dare ya yi dare ƴaƴan yanzu sun yi bacci mm. kuma amma idan ka biyo hanya titi da marece haka kafin ma rana ta faɗi za ki ga magidanta da dama sun yi dafifi a rumfunan masu shayi haka da masu sai da abinci na bakin hanya sun dawo daga wurin neman amma ko ba a karasa gida ba haka ne haka ne ana ana jira dare yayi ne yan bani bani babu mu a da iyayen mu za ki tara an kashe musu kwai kai suna ci da indomi da shayi ai ba wai haka nan suke zaune ba ya zo nan wurin mai shayi an buge mai kwai da indomi da dan abin da ya sha ya koshi sai ya bari sai sun yi bacci sai ya shiga mm. ruwa suka sha abinci suka ci ne suka ci oho da ya shiga suna sai ya da kafa shi sai ya kwanta <laughs> kenan sai kuma da asuba kuma in ya tashi ina wani ma daga masallaci ba zai da ba ya yi gaba mm. to dan Allah ina da zai san ma uban wai ya haifa yana da waye da tsoron uban shi mm. wani dan ma bai san kalan uban shi ba don haka nan gaskiya hajiya aiki na gaban maza tsakani da Allah su ji tsoron Allah na'am Allah su rika tarbiyya yanda auren nan da aka baka aka ce an baka amana ka kula da ci da sha da tufatar da wurin zama an baka mace karki ka rike amana ka gani Allah bai baka ba mata ka ji san da ta ce maka addu'a iyalin ka ce maka addu'a ka ji za ka fita Allah hana ka amma ka fita yau ka zalunce ta gobe ka zalunce ta babu addu'a ta babu na ƴaƴanta ya za a ki ka ga da kyau wani sakon ma da ya shigo ta take cewa akwai magidancin da aka ba shi notis a gidan haya yake da matan biyu aka ba su notis ta ce sai ya tara matan yake ce musu to shi fa gaskiya baya da halin kama daki wadda duk ta samu daki ta kama to ta mishi magana zai zo shi ga nan ba waya shi dai sun sani shi ma zai je samu wani shago ne a waje ya rika kwana eh, haka aka yi eh wanda ke son miji in kai samu gida daki ko ne sai ya dawo eh. kuma da rashin tunani irin na mazajen na yanzu mm. sai kiga wai da ƴaƴa ko hudu ko biyar da wani ma takwa sai kiga wai ya shigo ke ke ke ke ya ke kare ya haye gado ya kwanta shi ya shigo cikin ƴaƴa kwanta kuma ki kika biya ba shi ya biya kudin ɗakin hayin ba sai kawo kuɗi na in an yi ni ne mai gida haka ina ka zama mai gida <laughs> mai gida ne to Allah shi kyauta eh, to madalla muna godiya kwarai ya ji na da wannan gudunmawa da ake bamu To madalla masu sauraro yanzu sai ku biyo mu zuwa madafa tare da wakiliyar mu a Kadunan Najeriya Binta Ibrahim inda a yau za mu je yadda ake farar miya wato white soup. binta gare ki da ke da bakuwar take. Isararwa barkam da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. An muna tare da hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro Assalamu alaikum mu da yau za mu gabatar da farar miya. Nan miya ce tamu ta ƙasa Najeriya. amma ta gefen kudancin Nigeria. To jamuje zuwa mai da me ake bukata idan za a yi wannan faramiya? Eh to idan za a yi wannan faramiya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi siya ba wai duka kayan ciki bane. shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a nemi su ga kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta sannan idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai eh, bi mai haske akwai kuma mai duhu eh, ka kaura cewa mai duhun nan ka ka dauki mai hasken ah, tun a dama ta farko an ce miyan nan farace eh farace to ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne eh. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi eh, ta yi mm. banda da kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish kifin na farin nan mm. uwar na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu duhu nan mm. ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da da ja ko kuma akwai shi ainihin ta a tarugu yalo mm. A tarugu mai ruwan dorawa wai gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin ɗanɗano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa zabo da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya yau ba to a farko uwar za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsana shi sai ta ɗebi sa sinadarin ɗanɗano sai ta barbaɗa wani da idan ta hautsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yawwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka an taya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta mm. zuba don uwar ta zuba a wannan lokacin uwar tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato daidai yana da bawo kuma ana ya cire bawon amma a wannan karan a cire haɓawan eh, ya zama tsokar hasken kawai ake nema eh, sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta ɗauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh. wato stockfish eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwari kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ka bar shi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta dandana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin dandano da kuma dan gishiri akwai bukatan kari sai uwar gida ta kara. a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadata to sai uwar gida ta dauki doyanta to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an da an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je jirkita ne dan samu wani kala to shi ainihin ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan ɗorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh ce ta tafi ta rika yin zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage to haka shi yake to wannan shine white soup shi ne da farar miya shi ne farar miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa ne shi ta dan dan watsa dai a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai bai eh, yi wani kin ga zai ga kaman fakau haka ka ba shi mm. to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma na ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne kaɗan hmm. ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya wani za ta iya cin shi da tuwon samovita hmm. ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agu hmm. <laughs> dama kin ce miyan na kudulanci ne ko kuma na agu to amma tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato a daddawa ma a irin nasu irin nasu shi inyamur yana da nashi to yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka zaki ga sun dan saka shi a jikin takardar siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su to in za dai ka girki irin na kudu to ka eh, nemi komai na kudu komai na kudu yawa an arewa ne shi ma kai na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami <laughs> da an sake wani abu za ga gaba daya miyar ta jirkice kuma dan idan kika je gida uh, uh, bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi ba kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki ce to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba. Ina masu mulkin 'yan arewa ku tashi ku farka 'yan arewa ku duba matasan 'yan arewa sauraro baki ɗaya kuma a nan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa wato Solomon Abu. da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin da ma sauran abokan aiki. a Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an jima wasu. Eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari